Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Filato ta sanar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a jihar. Farfesa Shehu Abdulrahman wanda ya sanar da sakamakon ya ce, jam'iyyar Leba ce ke kan gaba da kuri'u 466,272. sai jam'iyyar apc ke biye mata da kuri'u dubu ɗari uku da bakwai da ɗari ɗaya da tasa'in da biyar sai kuma jam'iyyar pdp wacce ta zo na uku da kuri'u dubu ɗari biyu da arba'in da uku da ɗari takwas da takwas tun farko dai hukumomi a karamar hukumar jas ta arewa sun tabbatar da samun yamutsi a wurin tattara kuri'u na karamar hukumar a jiya litinin yamutsin ya tashi ne yayin da jami'in da ke tattara kuri'u ya buƙaci ejen-ejen na jam'iyyu su sanya hannu a sakamakon zaben sai agent na wata jam'iyya ya ki sanya hannu kuma ya ce bai yarda a bayyana sakamakon zaben ba. Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman ya mun ƙarin bayani. Eh gaskiya ne um, a lokacin da ake tattara ƙuri'u na wannan mazaɓa wato particularly na Jos North uh, da kuma Bata Federal Constituency an samu dan uh, cece ku akan kuri'an da aka kawo daga wani wot wato ana kiran shi tudun wada carbon a hmm. federal ward ne shi an samu wannan kece kuce din akan shi agent wato wanda yake lura da yake tsaye ma wani party ya ce bai da wannan kuri'oyin ba to an samu dan kece kuce a wajen amma dai ala kulli halin shine a irin wannan matsayi to akan gaya mutane su yi hakuri a biya abin a hankali amma an samu rasa rayuka ko kuma lalata dukiya a wurin a ko daya babu abin da ya faru ba hmm. wani rasa ba domin abin ai bai kai ga haka din ba hmm. sai dai magana ne na fatan baki wanda kuma a siyasance ba wani abu bane sabo a siyasance akan yi abin da ya fi haka a zo a shirya daga baya hmm. amma lallai akwai wannan magana ta fatan baki na rashin amincewa din bayanai sun nuna da cewa jami'an tsaro ne suka yi iya kokarin su suka taimaka aka fice da jami'an da ke tattara kuri'un har suka samu tserewa Shugaban na ƙaramar hukumar Jasta Arewa Shehu Bala Usman ya buƙaci jama'a musamman waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaɓen ba su bi hanyar doka don samun adalci. Idan mutum bai yadda da abubuwan da aka kawo ba akwai sharadi daban-daban wanda shari'a ta shimfiɗa domin tabbatar da adalci to mutum na iya bi amma almuhim a wajen shine kwanciyar hankali kuma a yi hakuri a bi komai a hankali domin rashin bin komai a hankali ba zai haifar da wani abu ba sai face rashin zaman lafiya to duk kuma wani abin da za a yi wanda babu zaman lafiya a bashi da fa'ida a kai. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.